to kuma shi da yana iyawa kuma yana so abin ai ka sani in ya zo wuri na wani bi kana kana yawan ganin shi ko ko zai za ka gan shi ya zo a wuri na ka wannan duk daukan na a naji akwai lokacin da ya daina zama baka maji labarin sa to amma yanzu da ya koma yana bukata ta yi ya koma yanzu an kai wannan damben da shi kuma Allah ya taimake har ya kai mataki na hudu ba ma wanda ya tunanin gaskiya garkuwa zai iya to ka gani shi abin yaron yana da zuciya amma gaskiya nawa ne kuma na kowa ne akwai rawar kai gare bai da mai da hankali ga abin da yake gaba ba ba ni kaina ina ba shawarwari ni kaina ina iya ka kokari na bai cin akwai dubu na don akwai da suka yi ni kusanta ce sosai to mutum ne yadda Allah ya ajabi ne haka ya kamata a zauna da shi lokaci dai Allah ya riga ara mai lokaci kuma ya ce na shi har ya shigo cikin nau'in barazana ce a cikin su in Allah ya mai rabo ya koma samun wani abu da yake tunanin gabansa to Allah zai bashi sai akwai damben sarauta zuwa yanzu damben da ake gani shi ne damben fidda gwani so kuma garkuwa a na kallo ta hiro da yake alwashi a wannan wasan yana cewa Allah su shi za a yin wannan wasa yanzu wannan wasa kuna ji a jikinku kamar a shekara za ta ƙara maimaita kanta ko kuma ya kuke tunani a yan Allah da mu har gobe har gobe muna fatan nasara akan mu har gobe har gobe muna fata nasara ai mutum bai ɗabe tsammani abbas muhammad abbas ai dole shi dambe ko wasa an kasa ta kanin kowa ce kai zaka ce kai adda yan allah ya yarda da yadda allah aka yi komai akwai maza gaban garkuwa duba da irin yadda ake ganin yaren ɗaya eh, nausa a faɗi kuma kaga akwai irin su alƙanan ballama kai kaje magana garkuwa gurin ma da akwai su zazu akwai su ramadan gurin ma da maka magana ga yar mage nan ma gurin ma da maka magana ai magana garkuwa ai ba shi ne zalumi a cikin gurin ma da muke magana mu zalunta duk in ta faɗi alhamdulillah mun gode Allah gurin ma da muke magana eh ai muna magana ne akan damben sarauta wanda ake yi kuma wa'yan na lisa fama masu ramadan su zazu da sauransu duk suna cikin wannan dambe kuma za su ba ka ganin za su iya kawo mai kalubale a ah, mamara ba mu tsoron wannan sai an dambe sai an taka dambe mace mai ciki na sai an taka ai dan gaba da bayana ko kisa dari an kawo garkuwa ya fito damben gasa mu ba mu ɗaya tsammanin ba zai kai labari ba sai dai an ainihin Allah ne an ce ku gurma da kuna alfahari da garkuwa na zuwa wani dandana kasuwa kuna dan jin tsoro ne amma inda ya dandan gasa ne gaba gadi har yau har gobe kuna tunanin ruwa na maganin dawada ku garkuwan da kawai garkuwan za ku kula inda ya dandan gasa ne duk wani guruma me sirrin duk wani da ya san da wannan sirri kawai daukaka ta daga Allah nan Allah ya bahi nasibin din da ya kai wannan mataki wannan daga Allah na ba daga tamfota daga Allah ne haka Allah ya tsara abinsa bangare na yanayi na garkuwa yayin shi ma an ka saurari wata hira shi kai ne ma ya faɗa ya ce in dai dambe za a yi damben gasa in dai dambe za a yi damben gasa garkuwa zai zo gida ya dawo bai ce ba za a bi garkuwa ga damben gasa ba ya ce amma dai akwai wahala kuma a zahiri magana ta yayan shi ta hito mun gani dambe shi na yi iyakari in dai damben gasa da kuma Allah ya ba nasara wannan sanin sirri sai Allah ni ba zan iya ce ma ga abin da asiri ba abin da daga jini ne haka Allah ya halitta bawansa gaskiya ne to duk da mun gaba muna bari mu dan juya mu dan koma baya ga wata hira can da ka dauko can baya a can baya ka dauko mana hira a cindu ka dan fara ba mu labarin cindu kuma sai muka yanke dai muka ci gaba da hirar mu da yake ba akan ta muke ba a gurmada kowa ya san garkuwan cindu mutane da yawa suna cewa waye cindon ana cewa manon garkuwan cindu mutane sun san manu sun san irin ɓannar da yake yi da karan aikin da yake yi amma ban san waye cindon ba a gurmaɗa mutane da yawa ya kamata ma ka fitar musu kansu daga cikin du shin waye cindu a bangaren gurmaɗa cindo mai gidan garkuwan cindo na ko a ce mai gidan gurmaɗa na yanzu halin da ake duniyar dambe domin ina sa ran masu buga dambe waɗanda yaka jagoranci masu bi karkashi ne in Allah da yaron na sani bayan shi ya haya kirga akwai atocin do kai ga sunan dai ba ka kirga su da kike tare da su mai gidansu ne su shagon iri kowa ya san da su duk suna tare da garkwacin eh, da cindo cindo kuma lalle wasu ba san shi ba amma wasu san shi amma duk wanda annan bangaren lagos abinda kai makwa ya kai da duk inda aka ɗan ƙananan wuri da inda aka dambe ɗan kallo ba baka san cindo ba kana jin labari don cindo ya ɓanna a dambe kuma shi na taso ya yaya yara kuma yaran suka ɗauki hannu ne suka biyo shi yanzu halin da ake dai mai ta da 'yan dambe ƙarƙashi ne a guru maɗa babu kamar cindo cindo ya ɓanna kuma an sani goro ma eh, sun san wane ne cindo kuma wasu ba sani ba jamawa sun san wane ne cindo ba kudawa sun san cindo sun san mai gidan da cindo Kuma haka shi abu na lokaci na riga ya ai kamar ga shi irin su waɗanga su horo ka su horo da take arewa suke kuma suna cin gidajen dambe ka ko baka san damben horo ba ana ta ana tasai ana nuna shi a duniya ana fadan gashi gashi za ka iya sani ko ka san lokacin da buga da ba ko baka siya ba amma haka shi cundo marabina da yanga ta taka dambe ya buga dambe ni kaina an daɗe kuma ko irin dan yawan nan da tsohon yan nan muke gidajen dambe dai da sauransu ana ɗan haska su a san wannan shi ne wane shi cundo ba shi yawwa ban sani ba al'adu ne na haka nan ko ko a'a yan jaridar na abba su yata tai ko ko jarida amma yan jarida sun san ina jin a arewacin najeriya irin inda aka fi haskawa can abu zuwa irin abuja diye diye da gidan bambarewa da katsina da kano can abba zuwa ai yana zuwa makwa don yanzu haka in allah ya so na kamar hoto ne da wasu yan dambe a makwa duk da an riga an koma dambe a makwa ina jin yana zuwa mako to kaga can mako gaskiya su ba su haskawa life irin yadda ake haskawa su gidaje so yanzu kuma duk inda aka ce an dan cere ma da wannan a harkar social media nan ne ake gane mutum wannan wane ne a gane wannan wane ne ya kai wannan mataki gashi gashi dai da labari ne da sauransu to tun da bai irin waɗannan wurare gaskiya ba yanda za a iya san shi to kaga su dan huntuwa shagon mada da yake duniya na haska da su kuma dan huntuwa har gobe ya shiga an ka tuwa an ka irin nashi matattagawa zai tsaya a yi kuma ana tashe shi yana fitowa kuma an san zarumi ne kuma ya zarantaka kare za ta yaran shi ma ko an kai ba za su bar shi dambe ba shi ma a ce wuro haka ne kaga Allah ma ya ji ɗan maza ba dan baban gida kaga dan shagun baban gida kaga wannan dun kowa mun riga mun san su sun san mu kuma ana nuna su a duniya duniya ta san su ko baka san damben su ba ana nuna su kana jin labarin damben su ka amma cindo bai iya yi ga ni ne ban taba ganin hirar da an kai da cindo ba ko cindo ko shagon idi yan dame mu dai waɗanda sun ka bar damben nan ta dan musu eh, kasa sun ka daina da hala ga an nemi da ba su shiga irin mayan birane amma irin inda ƙauyuka suke ana zama hakan ga suna ta yadda yan yaran su na yan dambe kaga wannan za a iya abin su ko ba gaskiya ba kai shine dalilin ba a san yasa duniya ba ta san waye cin da gurma da ba na'am mutane na cewa cewa suna cewa yanzu ta riga ta kare mutu ba ku da sauran wani gwani a harkar da yo magana kira ban mamaki Muhammad Abbas a ai ba ni na ce ba to duniya ta ce ta dan bisu ga ce to wannan ai na faɗa ma ba haramu mutum faɗin ra'ayi ne amma ai ba bai miki ba a dambe a duniya dambe mu a dambe kuma koyi dambe mu yawa tun da gadan gadan da wahala ga gurma ɗan da ko abin daga sama kawai yana baligi ne rayuwa ta ɓace shiga wurin malam daga wanda an kai gidansu wanda yayan shi yayi wanda baban shi yayi sai wanda ko da ma tashi asalin sun yanzu ana maka dambe muka shigo filin daga na dambe wurin malam sai dai a bige mu amma kuɗin cutunan ka sani kana zuwa gidan dambe kana kallon dambe an wurin malam bai kama dambe a ta aishe shi sai dai in ka ja in bige ka za a kashe ka a tashe ka gobe ka san da za ka kama amma dambe kan haba a ce dambe ta kare mana wannan kan kawai ra'ayi ne ba za a hana mutum faɗa abin da ra'ayin zuciyar shi to masu cewa gurin wada ba su sauran gwani kun dai gama tare da wani babban gurin wada to ya kare kansu ya ce gaskiya su suna da gwani saboda har yanzu akwai waɗanda yake ana jin tsoron haɗuwa da su a ɓangaren gurin wada a ciya ma akwai yanda ake ganin a ƙungiyoyi a najeriya da yawa duk da dai ma sai dai a ce an ce kungiyar gurmada ta hi kowace kungiyoyin kungiyoyin dambe a Najeriya haɗin kai shin me ya gaskiya wannan lamari ko kuma me ya sirrin an ce su ba a taɓa jin tsakanin su ba irin yadda wani bangare ake jin an yi an ce sun ce kaza sun ce kaza amma su gurmada sun riga sun fidda mai girma alhaji haya kash ankari a matsayin shine shugabansu kuma duk wani kulumbotan magana wanda zai taho ka ji wane an ce an ce an ce ku ba aji ne wajen ku me yasa irin haka yake kasancewa to alhamdulillah mamur abbas goro mata suna da biyayya alhaji yahaya bin kashi ya zama uba a tahiyar mu ta goro mata alhaji hayya mm, ladabi da biyar da muka yi mai ya yi abin da za ka ya in ya fito ya ce mana eh eh za mu tsaya kan hakan ba zai shayi matsala ke ba don haka duk abin da za ka ji an faɗi ki ta ga yanci tsintsiya madaurin ku daya guru ma kenan shugabanmu adili ne mai abuna wanda ya kamata mu magoya ba mu ba mu zargin shi ba mu kawo mai wani tunani a zukatanmu sai dai na alkhairi kuma Allah ya ba mu shugaba ne zarumi shugaba ne tsaye mai sani yadda ya kamata kaga kuwa dole ne mu bi so da kawo kuma duk inda haɗin kai ya zo ka ana samun ta amma cikin gida ka yara ta mamur abbas ba wanda sani bai iya ce ma ba za a samu ba kurakurai dole na sai same su ko ni yanzu inda kai muke zaune a gari guda wata na za ka min ba daidai ba ni zan ma ba daidai ba kaga za musu hankali da irin basira in eh, kira ka yanzu na sama gyara wannan masalaha ba wanda taɓa shan tsakanin mu to alhaji haya shugaba na nagari shugaba na adi. duk wani abu da za ka ji an faɗa to wannan in dai gurin maɗa ne to alhaji haya ya shahi sai wakilai ne da ke tare su masu bayan shawara su ma ta gari domin duk inda ka ga shugaba sai ya samu magoya ba adilai masu ba shawarori na kwarai ba amma in an ka baka haka za ka tantance waɗanda ya kamata hankalin da Allah ya yi ma sai ka zo ka amfani da su ka saita su sai ka zo ka bayyana ma al'ummar jama'a sai ka an zauna lafiya duk akwai su waɗanda shugabobi na alhaji hake na birnin kebbi na amursa babban yaya eh. <laughs> alhaji faruku yake kowaye alhaji tukur alhaji tukur alhaji ni ba na daina ganin shi gaskiya su ko alhaji tukur amburza a ah, shi na nan ni shi na nan alhaji tukur amburza to shine babban yaya namu kaga wannan shi duk ire-iren su hmm. in ana samu a cikin gida a ah, su yan raha ne gaskiya su ba son ta wace yawwa da sai da san kawai da karami da babba kawai yawwa sai a zo a a harkar nishadi sai ka ta gaba in ka je da shi da dan dambe ne autan Aisha abin sai baka sai baka dariya sai ga an yi sama sai ga an dawo kasa to duk irin waɗannan ana samun su a gida masu kayan nishaɗi ko da an ɓanna mare na in dai kai mai hankali sai ka je ga abin koya kuma raha an koma da da to mun gura mada alhamdulillah mun gura Allah kuma muna so dun ba mu ba kowa yana son mai kamar Alhaji Hayya kowa na son mai kamar Alhaji Hayya in dai tafiya ce ta gari a tsaya a kamanta gaskiya to mu alhamdulillah mun gura Allah kuma gaskiya ba a cewa a lokacin garkuwa ya yi kashe-kashe ya buwayi kowa ya dami kowa bangaren jamus da kudu amma duk lokacin da ya yi an ce akwai ɗan damben da sun yi dambe ya kai goma sha wani abu ko fiye da haka kisa bai taɓa shiga ba shi awa sai daga baya a daga baya an samu kisa amma lokacin da garkuwa yana cikin lokaci ne an ce an yi dambe ya kai goma sha wani abu ko fiye da haka kafin kisa ta shiga duk da an ga lokacin nan garkuwa shina nausawa a faɗi amma sun yi dambe ya kai goma shi a wani abu ba samu faɗuwa ba gaskiya ne to shi yawa a'a kun san shi mana ai dan damben kuna kuma an ce a ogiyar an kai ni ban san wanda an kai wannan damben ba da shi kuma ɗan ayi dambe kazan mamar abu nan kana zuwa damben ogiri damben ogiri minti nawa ake yi ni duk damben da za a hada kaga dai lokacin da ya garkwa ne an samu duk wanda an ka samu mota ko gasa ta kuɗi ko aka dawo don ben gasa mamura ba shine dambe kuma ka sani shine dambe ba dan mana za a zo a kafa ka ba a zo a amshe ka ba ko ko dai a buga wani dambe ma tun ba taka ba za a zo a ba ku ruwa ku sha amma damben gasa wanda aka sa kuɗi wanda aka sa muku karhe ko a samu kuɗi sai ku je ku buga dambe shine dambe hidda gwani amma ni wanda an ce ni dai ban san shi ba sun kai dambe goma sha wani abu suna bugawa ban san kun kalli dambe ba a ce a wagera an kai to ni ma ganin gare kamar baka hudi ne don kana ganin kamar in aka hudi kawai zai share tarihin garkuwa ba haka bane ni ba san wannan dan dambe ba an ce wai ko boss na dogon shillolo an ce sai dambe ya kai goma sha wani abu babu kisa lokacin kowa na cikin lokaci boss boss na dogon shillolo ka san shi wani baki haka eh eh shi sun yi dambe ni na san shi na san shi sun yi dambe amma magana cewa an kai sha wani abu to ban kalli wannan damin da kai sha wani abu to nawa an kai to ban iya ta ma ga abin an kai amma na ga na kai konan garkuwa kashe garin ka bayan kashi ai an ce kashi ya shiga daga baya so shi ma garkuwa bai taba eh, shi boss bai taba kashe garkuwa ba amma wahala amma an ce an wahala an wahala ba kaji yana ba garkuwa wahala a dambe don in ma ya hito garkuwa in dai akwai in dambe garkuwa bai san dambe in kaga ya dambe da shi to babu in dambe wannan na san da wannan kina takura mai bangaren domin garkuwa baya son baya dambe inda ba inda akwai dambe amma in ce ba baya jin daɗin dambe da shi irin wahalar da Libo sai yake ba garkuwa yau yake bara kaza duk dan dambe akwai ba bashi wahala bangaren dambe duk dan dambe akwai dan dambe da bataguni ne kuma yanzu yan damben mu na yanzu suna alkari da duk mutumin da za ka buga dambe da shi ka samu arziki shine dan shine abokin dambe ka a shi ma mun wannan lokacin an ce yana lokaci ne yanda garkuwa yake lokaci shi ma haka yake lokaci wannan lokacin eh yana dan tashi ne amma bai tashin garkuwa ba ai a haka kana akwai mai lokaci kai ka san lokaci ba ai akwai masu lokaci amma ba su samu wasu ba wani huzuwa zai kama dan dambe ba a buga dambe nan ba a cikin hidiya na dan zari amma alkhairin zai samu sai ya kisa bai same shi ba ka san da wannan to shi su yan dambe suna alkari da wannan duk mutumin duk ko ka kashe mutum ka samu komai gare ba dambe auren ka da ya ba alheri shi ne dambe ai kana ganin wani dambe Muhammad Abad da mutum ka zuwa hijab ya san ba abin shi kuma ya san bai kare mutumin nan ba amma akan ko an kashe ka za ka samu alkhairi a ta wannan barayin sai ka yi abin ka samu alkhairi ka sa aljihunka ka je ka gyara gidanka kuma ɗan dambe ko ba gara kowa ba duk ɗan damben da an ka yi in zai faɗa ma da babban murya in zai laɓi ma in zai ma ka san da ɗan damben da ko ɗan damben da ba ya san dambe da shi don ɓata guni ne za ka iya dambe da shi ka samu ko za ka iya dambe ka wahala ba samu komai ba ka wannan don an ci haka don an ci haka ni ba zan iya cewa a'a ba to kuma damben shi ba ba wai damben ba kallo ne ba kallo ne ba domin ka san ni ko lokacin da an ka yi ana da mina a wajen ka san mu mahi doka ce ba iyakan mu hotuna da aka wanke mu zo mu aje gaskiya ne don inda muna ɗauka inda zamanin yanzu ne ni kai na kisan garkuwa ko ku da kisan gurma da sun kai sai ka samu kusan 100 da wani abu a nuna yanzu a wayata babu ko 20 ba a duro cikin gurma ma aje mu mori wanda na aji don irin wannan tarihi ya shahi ya bace to kaga yanzu duniya kuma Allah ya riga ya kawo ci gaba duk abin da ake yi yanzu za a yi shi tun shi da muka yanzu muna tashi duniya za ta ganta to a can sai in ka zo da mai hotuna ka zuwa in ya ɗauka hotuna ka sai da muna mu aje ya aka nema shi da muka turawa wani ma baka san sunan shi ba ka wannan abu duk dambe na ya kawo irin wannan abubuwa gaskiya ne haka ne saboda garkuwa irin ɓanar da ya ɗan tattaɓa a nan dai cikin garin oge da su da yawan lokaci yana jin tsakanin hukunguru maɗa da kudawa garkuwa yana cewa yawa kosilaye shagon ɗan sama'ila kisa ya kai kisa goma sha ko fiye da haka to amma sai kudawa su ce karya ne ina hujja babu wata hujja don yana jin in ba kisa ɗaya ba wanda garkuwan cin ya wa eh, kosilaye a abuja jiya da gidan alizuma ni ban taɓa ganin wani kisa nashi wanda yake yawo a social media ba sai dai hoto to haka duk irin wannan shi ne yake tafiya yana dawowa wani lokaci sai a ce ina record ina hoto ina bidiyo babu saboda lokacin nan kila in ma lokacin da garkuwa wannan lokacin nashi wata babban waya gaskiya ba kowa da ita ba na farko kenan sannan ma in ka dauka ka ajiye wani lokaci akwai kwacewar waya saboda kai na san ka wani lokaci kana da kokarin dauka kuma kana da kokarin sayan hotuna to amma kamar yadda kace da baya irin yadda kake cewa ah, a dauke ma waya ake wani lokaci akan dauke ma waya dauke ma wanda ake yi in ba dan shi ba gaskiya duk za a iya samun irin wannan tsohuwar ajiya ta da hujja irin inda in kun ka ce an yi abu aka ce ina hujja ku za ku iya nuna wannan akan matsayin shi ne hujja lalle ni ba doke waya ba da duk maganar da zaka ji na hato cikin wurin na ce wani ya kashe wani to hujja ta ana da ta aji kuma duk damben da an ko ogere na zama tun har damben ogire wato ban taba dauki kafa ban ta ban ta kallon dambe ba babu wannan rana zan shiga gidan dambe za a kashe mu za mu mai kisa kai har ma kisan da ba namu ba akwai lokacin na ka ɗauka 'yan aji don tarihi don gaba amma dan um, sama'ila a ce kisa haba wannan ko gabana kisan da garkoyawa dan sama'ila ya fi biyar gabana kuma ba na an ka fara ba. a gabana kuma ba na an ka fara ba a gabana an ana yi sheri ni kai na aji na aji hoton da kai kashi uku akwai lokacin da an ka nema in tura na tura su suna daki na tura su na tura su na gura ma duniya ga su na tura amma biro kan ban da buje domin gaskiya ban a lokacin ba amma in yi hoto sai nake da hannuna ana gama zan sai shi na aji to kaga shi waɗannan abubuwa duk irin su ne ka ta ga dan dambe in ya so ya san duk dan dambe da aka kasa ya san kasa shi kuma wanda kashi kina ba da tarihi na kashe kauri kaza na kashe kauri na in ni ban gani ba makaɗi ya gani makaɗi shaida ne don su ne shaidodi dundun abu kana ganin in ya kai ya ci gira ana tambayar makaɗi wuri wuri nawa suwa nufin kadan bai gaba na na ga ya kisa kaza to nan na aka hidda socin da kayan amma yanzu tun da Allah ya ka ci gaba wanda an yi za a gane ga yadda abin yake kuma siya ba kuma shi garkuwa bai zo irin waɗannan 'yan damben ba wanda in mutum ya riga ya dambe yakan karɓi hoto wanda zai ajiye don tarihi ko don kuran ta kwana irin yadda an tuwa na ga dama sai himmiya saboda soriya muke yin kiliya da wasu yan dambe gidan dambe sai ga wani kawai ya zo rahotuna na adadin kisoshin da ya yi yana cewa ya bige wani ya bige wani da dai sauransu yana gwada mu uwayen gida ne ko kuma in ya banna kamar na ogere ya tahi ya je kano hakan ga zai je da hotuna yana haɗin ya bige wani ya bige wani gashi sai ya kanuna mutane shi garkuwa bai cikin wayannan mutane masu sayan hotuna suna ajiwa. garkuwa mutum na daban dan dambe na ko a ci ma mutum na daban abin da sana'a aka ce maka damu da wani tattalin ta ko me na zuwa gaba mamar abbas kana kallo kana saurari kuma kana kalla gani baka taba jin garkuwa a shi maki ba ya tsara ma na kashe wane na kashe wane na kashe wane magana ta an tashi akan mutum ne wanda ba surutu ba shine sa ba abin da tunkara shi tunkara amma surutu ko yanzu ga garkuwa ba su da wannan kuma kusan a azaliya ce tunda kaga na ga manoma haka manoma haka yake ba ka jin wani surutai a bakin shi ba amma ɗauka abu da muhimmanci a bangaren gwarkuwa ya ɗauka abu suri haka nan gida kane ne to me yasa ya kira ni to wannan kuma ai shi baki baki ne kowa da irin nashi wani zai zo da ƙarya da gaskiya zai haɗa wani kuma in kaji ya faɗi magana ya faɗi ta nan ko yan nan bai aiza kaji mutum zai zo ya kada bai kashe wani bace ya kashe wani to kuma shi baki ne ko a yanzu shi daga muka yi in muka zauna har san wani kai a gurin ma na na dambe in ka wani daga taka hira wani kuma sai dai saurari kowa yanayi na na Allah yadda Allah ka yin kowa zamantakewa na rayuwa wani surutu wani karya wani faɗin gaskiya wani eh, kamantawa ga sunan dai amma shi abu ba ka hana kowa shi faɗi ra'ayin kansa amma ga garkuwa ba mutum na ɗauka abu da muhimmanci ya karan ba tun da yanzu ma kiso shi ne ka bincikai bai da kisa bai a hannunsa ko hoto biyar in ba ne tura mai ko ba ne ba shi ba ka gani a wata hira garkuwa yana ta alwashi yana cewa shi fa dandan sarautar da ko yanzu fa sai an wahala da shi Oh. idan an riga an je lokaci sai an wahala da har yana cika baki da cewa ai sarautar da alƙalan ballo ya samu gaskiya bai wahala ba saboda duka duka kisa nawa ne a ciki a wannan da cika bakin da yake yi karfa ta je ta dawo wa wani lokaci ba a juyo da hidan nawa kukan ku da uwayen gida ne gaskiya ko ku rinka koyewa in ka ji ana wannan magana amma sai dai fata alkhairi kuma fatan nasara mu dai kawai muna tanya shi addu'a kuma Allah sa abin da ke a rayuwa ta Allah cika mana kuma mu ko ba shi ba duk guru haɗa duk wanda Allah ya ba nan sarauta alhamdulillah ba karko ba muna son su hito muna son mu karɓe ta hannunsu ta zo hannunmu ba karko ɗaya maka dogara da shi sai ka karɓi sarauta ba duk wanda Allah ya ba ɓangaren guru haɗa alhamdulillah mu da Allah a cewa magar kowa ya kafa tarihin da dan dangan Najeriya ba wani wanda ya kafa shi sai dai in za a ɗebe adawa a ɗebe adawa kar ka nuna cewa kai jamus ne ko kai bagurmaɗe ne ko bakure ne a ni da a na wani hasashe na dan kallon dambina na kankanin lokaci garkuwa shine wanda ya ci mota mota da ake kira mota mota biyar garkuwa ci a mota ce ta farko ya yi final na damben mota da shi da autan dan bunza a garin kaduna tuje ko osis garkuwa ya canyi wannan mota a mota ce ta biyu ya zo ya yi final da shi da